bayanan da na tattaro can da nan na cewa a wajejen karfe shida na safiyar wannan asabar ne wasu 'yan bindiga da suka ketaro daga kasar mali a kan babura suka buɗe wuta akan rundunar tsaron jandarman garin ayyaru da ke a tazarar kilomita 200 a arewa maso yammacin birnin yamai inda suka yi nasarar hallaka jandarmomi akalla goma dan majalisar rokokin ƙasa daga yankin tilaberi honorable karimu Buraima, ya yi min ƙarin bayani Ni nima karhayi bakwai da minti ashirin da biyar ina gida sai an ka kira ni an ka ce an yi hari a yaru har da an ka kashe kamar mutum goma na zandarma kuma masu motowar nan suna sun kawo hari nan an same su ko ba same su ba sun dai ce lokacin da sun hita cikin ayaru kusa da iyasan mutane ayaru sun ce suna gaji kukan bangiga wannan ba mu samu labarin su ba mu sani ko sojawa da bisa suna sun ka hadu da su ko suna sun kusi suna ga buga binigogi yanzu kura ya laha tun da su in sun zo su bai wuce minti ashirin ko ashirin da biyar. Sakamakon wucin gadi daga wata majiyar tsaron kasar Nijar ya tabbatar da mutuwar jami'an tsaron jandarma goma a sanadiyar wannan hari. To amma ba wata cikakkiyar masaniya game da yawan waɗanda suka jikata kuma a cewar wannan majiya a take aka bi sawon waɗannan mahara matakin da ake kallon sa tamkar kariya bayan bugo. Jirgin saman nan na mu ba yarda da su ba. In gaskiya na minti goma ko minti bokai da rabi shina kaya yuru ko a wuce a a zuwa kashe su harin bai shahi horar hula ba wadanga in sun zo bai ta wurin farin hula wurin sojawa ko zandarma ko gard suna suna kashe su 'yan ta'adda ba kashe musu mutane ba kenan. To wallahi ba mu samu wannan labari ba. Juyayi akan wannan al'amari ya sa majalisar dokokin ƙasa ɗage taron muhawarar da ta tsara gudanarwa a yau Asabar akan matsalar makamashin da Nijar ke fama da ita. to amma ɗaya dabra kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin tsaro ya kira taron gaugawa honorable hamma asa shine shugaban wannan kwamiti menene ya kamata da mu da su a gaugauce mu yi tunani mu ga matakan da kuma sabin da ya kamata a ɗauka shi mai an matsala menene ya rage menene ƙarfinmu menene rashin mu duka waɗannan abubuwan suna kuma ka iske yanzu muna nazari bisa gare su da 'yan majalisa kuma bayan mun kare su ministoci waɗanda an ka ba wannan yauni na tsaron ƙasa za mu kiran su mu tantamna bisa ga wannan harka mazajen da mun ka kai ga wajen hama ya kamata a ce yau duk wani abu in ya faru suna bisa ga samun galaba ya zuwa yanzu kenan gwamnati ba wani bayanin da ta yi muku bayani muna jiran shi labari ne muke ji kamar hakan ga yake hituwa daga can wajen inda abun ya faru wannan hari da ya ritsa da jami'an tsaron jandarma a yaro ya wakana ne kwana ɗaya kacal bayan da majalisar rokokin ƙasa ta amincewa matakin tsawaita dokar ta bacin da gwamnatin Nijar ta kafa a yankuna uku na ƙasar cikinsu har da arewacin Tilaberi yankin da ko a farkon watan nan na Oktoba wasu wasu 'yan bindiga suka kashe sojojin Amurka hudu da takwarorinsu na Nijar hudu a yayin da suke sintiri a wajejen ƙauyen Tongo-Tongo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah, Allah, Allah, haɗa kanmu a kanmu juna, manufar mu anan da mutan gana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana. sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na in kuru ma hakika gwarzo na